karatunmu bismillahir rahmanir rahim malam yace kwadago halas ne mutun yayi aiki a biya shi jaizatun idan daraba laha ajalan mutukan an sanya ajali zaka yi min aiki na kwana kaza wasamma ya samanan kuma an fadi kudin da za bada kowa ya yadda wala yi fil ju'uli ajalun amma ju'uli sanya kuɗi don nemo wani abu to shi ba a sanya mashi lokaci ba a sa mashi ajali firar da abikin musamman wajen dawo da bawa bawa ne ya ruga da gudu ya baggari ya tsere sai aka ce an sa dubu ɗari duk wanda ya ganshi ya dawo da shi ko ko ka ce kai za ka iya aka ce to an sa ma dubu ɗari ka dawo da shi to anan wurin kada a ce ka amma fa kada ya wuce kwana kaza ba a yadda ba au ba irin sharidin ko kuma raƙumi da ya tsere a cikin daji au hafar bi irin ko kuma haka rijiya shi ma ju'uli ba a sa mai in aka sa rijiya haƙin rijiya aka ce za ka haƙa mu rijiya to an san haƙin rijiya shi ne a samu ruwa to sai ka sai da ka samu ruwan nan kada a sa ma'ajin nan. aw bai isaubin ko sai da tufa wani hawihi da makamancinsa wala shay'a lahu illa bi tamamil amali to shi ju'uli ba a ba mutum komi sai ya gama aiki ya bambanta da ijara ya bambanta da kwadugo shi dan kwadugo idan ya ce a dan san mushi wani abu cikin kudin kwadugon shi ya je dan samu na cefa ne shi ana iya san mai wani abu in ijara ce amma ju'uli ba a sanya komi an muka yi bayani cewa in aka ce a haƙin rijiya yanzu akwai wani haƙin rijiyar da ake yi shi ba ijara sunan shi wasu ba ji wuli yake ce mashi sunan shi ijara gaji an ce din mita kaza ta kaza to kaga wannan sunanta wato sunanta ba ji wuli ba ba haƙin rijiya ba ko kuma haƙin rijiya ce amma ba sunanta ji wuli ba sunanta ijara kwadago ke saboda haka in sun haƙa mita kaza in ka ce ka gaji da ba da kuɗi sai su ban maka abinka ko da ruwa ko ba ruwa kuma ya yi inda sun gaya ma su hukuncin su hukuncin kwadago ne wal ajiru alal bai'i wanda aka yi kwadago da shi wajen sai da kaya idza tammal ajalu in lokacin ya cika walam bi bai sai da kayan ba ko kwara wajaba lahu jami'ul ajri shi dole biya shi kudin shi kudin shi ko ko kwandala ba zai ciwon kai ba ka saba sai da kayan ka ka bude shago ka zuba kaya ka saba a wata guda kake sai da ce wani zo ka tsare min shagon nan ka da min kayan nan in wata ya ƙare zan baka naira dubu ɗari har wata ya ƙare ba a samu cincin ko sisi ba to shi dai mai bai'i za a zuba shi kuɗin shi cas sai kuma sai ka ƙara plus asara bisa asara ke wayan ba a fi nisful ajali in kuma ya saida a rabin lokaci falahu nisful ijarati to ai rabin kuɗin kwadugo za a ba shi tunda an riga an faɗi kuɗi an faɗi lokaci sai lokacin bai cika ba sai kuma aka sai da kayan sai a ba shi rabin kudi sai Allah ya kawo kasuwa sati biyu aka sai da ne kace to dama dubu ɗari zan baka ko eh to tattaro mun yan kudade nan sa aljihu kai kuma ga dubu hamsin ai sati biyu kai wal kira'u haya bai'i malam yace kaman ciniki ne fi ma yahillu wa yahrumu shikenan kaida duk karatun da muka yi baya sai ka dauko shi ka dora mu haya abin da yake halatta a kasuwanci yake haramta a kasuwanci haka yake a haya inda ke da bambancin ga sunan malam ya kawo su wa iftara dabbatan wanda ya hayi dabba bi ainiha amma ya ayyana ta ila baladin zuwa ga wani gari famata sai wannan dabban ta mutu in fasakha al-qira'u fi mabqiya to haya ta ya baci ya bude daga inda wannan abun ya mace dabbar ta mace zuwa sauran zangon da za a ɗauka kafin a kai shi samalin malam ya ce bi aini ha yanzu da yake galibi ba cika haya kamar munan gari da dabba ba galibi da ababen hawa ne in ka je wurin mai su ba da hayan motoci ka ce ina son hayan mota ce wato pijo kiran station wagon da ta tafi ɗaukan kaya da ni da iyalai na za su je gari kaza ne Me haya ya ce to a bamu dubu ashirin za ku je yola ne ya eh, to za ku bamu dubu ashirin ko dubu talatin za mu kai ku yola kai ka ayyana ta ga kalan motan ilima har a kasan wagon da wanda ba wagon ba ana zuwa bauchi sai mota ta lalace to in fasaka to wannan wannan haya ya buɗe wannan haya ya bude motar ta lalace eh to sauke mutum za ka yi da ƴaƴan shi da iyalan shi da kayan shi ka ce daga zariya zuwa bauchi kudin shi kaza ne daga nan kuma zuwa can kaza ne to na cire nawa ga naka kai kuma ka nemi wata motan kai ka san da za ka tsara ta za ka samu motar ba za ka samu ba kowa ya ji da nashi wa kadhalika al-ajiru ya mutu in fasaka kenan dan kwadago sai ya mutu to to shikenan kwadago ta bude. ka ba shi aiki kun yi tsada zai gaya gama maka a sati dai ko sati biyu ko dai wani abu irin wannan ga kuɗi kuma a kan kaza sai ya rasu to shi kenan sai a yi lissafi aikin nawa ya yi sai a biya daidai nan aikin nawa ya saura sai a samu wani sai ya yi waddaru tan hadimu ta mami muddatil kira'i haka gidan haya mutum na zaune a gidan haya zai biya naira dubu ɗari a shekara to kafin shekaran ya ƙare sai gidan ya rushe to sai a lissafi daga ran da ya hau ya shiga zuwa yau nawa ne kuɗin sai biya abinda ya saura shi kenan wala ba sa babu laifi bi ta'limil muta'allimil qur'ani ga mai karantar da alqur'ani alal hizaki wato zuwa ga hadda ko hidaki in ka cire wannan zalun din ka cire mai digon ya koma dalun zuwa ga kwarewa a karatu ba cewa ba ya samu abin da ya samu to shi ma babu laifi wato za ka karantar da yaro na ƙur'ani ya haddace shi in ya haddace shi zan baka kaza to ran da ya haddace sai a biya ko kuma ya kware to ran da ya kware sai a biya wa musharatati tabibi ko kuma likita ai sharadi da shi alal bur'i zuwa ga waraka ana ciwo iri kaza to zan ji da jinya to in ya warke zan ba da kaza duka shi ma wannan babu laifi wala yantaqidu al-qira'u bi mautir rakibi aw as-sakin haya haya a kallo na karatu yana da muhimmanci haya ba ta budewa ba a bude haya saboda mutuwan wanda yake zaune eh, wanda an abin hayan gida ne ko kuwa abin hawa ne to ba a buɗe shi misali mutum ya yi haya <clears throat> za shi wuri kaza ko za a kai iyalan shi wuri kaza ya karɓi hayan ya biya an ɗauki iyalan shi an kusa kaiwa garin sai aka wanda ya biya kuɗin hayan ya mutu to ba za a fasa kai waɗannan ba hayan ba za a buɗe shi ba ko kuma gidan haya yake zaune da iyalan shi kwatsam kafin shekara kudin shekara ne biya dubu ɗari to sai mutu to hayan bai lalace ba sai lokacin ya ƙare sai dai in magadan sun fasa sun buɗe shi to kuma zai buɗe shi sanya a can baya muka karanta aka ce mace ita ta cancanta da gida daga magada da mai haya da 'yan bashi idan mutum ya mutu yaban matar shi magadan shi suka ce a raba gidan su suna da bukatan kudi bayan gidan akwai mata mai takaba <clears throat> to ba su yi saba sai ta gama haka mai haya idan zai yiwu mutum ya mutu ya kama haya yana da iyali shi a gidan to ana so su zauna a gidan su ta saba to in dai matuƙar kwanukan hayan ba su tsare ba to ba za a kudda ta ba za a bata zaman ta a wannan gida ta ci gaba ta gabanta har lokacin ya ƙare an gane wannan ko shi sa ya ce don mutum ya biya kuɗin haya ko ya hayan ko na gida ko na abin hawa sai shi wanda ya biya sai ya mutu to abin bai bude ba matukar ƙila waɗanda aka biya mawa ma musamman an yi sa'a suna amfana da wannan abun za su gaba da amfani da shi har zuwa daidai ajalin da aka ɗiba in yi ƙare shi kenan amma idan da kuma za su ce to su sun buɗe shi yanzu ba su bukatun su zauna a nan ko kuma wurin aka ga iyalan suka ga ba security a wurin dama shine dai eh, saboda namiji bango rashin shi gidan zai zama da matsala za su tashi to in za su tashi to wannan za su iya bude shi a matsayinsu na magada amma ba wai kawai a ce shari'a ta bude shi shikenan mai haya na da daman ya kore su ko kuma mutum kila ka ba da iyalanka ne a kai su wani gari an kusa garin sai a ce kai ka mutu to shikenan mai mota ya sauke su a daji saboda hayan ya bude ba a bai bude ba amma suka ce daga nan daya an wani waya ya rasu a koma da mutuwa ya bude sun bude yanzu yana da zabi in ya ga dama sun sabon ciniki na koma da su zuwa nan kuma sai a lissafi sai a biya shi nan. wala bi mauti ganamin ri'ayati haka nan mutuwan dabbobin kiwo shi ma bai buɗe ba mutum an yi abinan tsada da shi yana kula da dabbobi yana kiwo ana biyan shi to sai dabbobin dabbobin sai suka mutu to ba za a ce lokacin da za a biya shi in yayi ba za a biya shi ba sai malin yace ya yati misali ha a zo mushi da wasu sai dai in kuma shi mai kawowan to bai da wasu wa man iftara kira'an madmunan amma wanda yayi hayan abun haya a rufe ba bi ainiha ba ba irin wancan bane ya zo wurin hayan ne sai ce to mala an ce kuna ba da hayan motoci to da Allah ni dai ina son a samu mun mota mai kwari wanda zan hau daga nan ina so zan tafi yola zan tafi adamawa ne bai ce kalanta ba bai ce toyota ko marsandi ko fijo bai ce balbo ko station wagon bai ce komi ba mudmunan a rufe ya shi hayan a matsayin kare na kai wanda ka san motoci to ka za a mushi mota mai kwari ko kuma dabba fa mata ce dabbatu sai dabban ta mutu ko kuma in yanzu ne sai motan injin ya buga Fali ya ci bigairi ha to fa ya je ya nemo wata motan ya kwashe kai kai ka inda aka yi so da dama kai baka ayyana ba shi ta ayini shine matsala ya zama kana da zaɓi to wannan zaɓin naka shine kuma zai zai bambanta hukuncin da wanda yake shi ya ɗauki abubuwan da sauki shi da yan da mota ya ce a zuba shi da shi da iyalan shi a kai shi gari shi an gane wannan ko wa in matar rakibu lam yanfasikh alkira wal yaktaw waliyabtaru makanahu gairahu wa in matar rakibu to idan kuma kai kaɗai ne kai shatafa da kai da kayan kaza a kai ka gari kaza kana gaban mota sai mutum ya rasu ga shi ga kayan shi a dauko. ana tsakiyar tafiya za su je yola sai abuce mutu malam yace lam yanfasikh alqira'u hayan bai faci ba wal yaktaru makanahu gairahu a samu wani sai a zuba wasu sai a shirya gawan a waye sai a sa wani sai a tafi da shi to kudin na waye. waman iftara ma'unan wanda wanda ya haya ya hayi abin aikin gida ma'un a ƙura'ani Allah ya ce wa yamna'un al-ma'un haka ne ko sai ya hayi abin da ake amfani da shi a cikin gida ya hayi fatanya zai ɗanyi yi noma a cikin gidan shi ko ya hayi ɗan wani abu da wanda zai aiki a gidan shi au gaira hukoninsa wala zamana alaihi sai halakihi to idan ya je sai abin ya lalace to ba zai biya ba fi halakihi biye jiki wa huwa musaddaqun gaskata shi za a yi za a ce amintacce ne illa an ya tabayyana kazibu sai in ya tabbata cewa abin bai halaka ba ba lalacewa ya ba mugunte yi ko ya bama yara ne ya an shi haya dan abin da ake iya amfani da shi a cikin gida to idan ya lalace to ba zai biya ba in matuƙa a hannun shi yake amma idan ya ba wani to sai a hannun wannan ya lalace to ba a hannun shi to to sai ya biya bari mu samu wurin kwana wasu na'u dominuna haka masu sana'a za su biya Liman gabu duk abin da suka halakar da shi idan kana sana'a ka karbi kayan mutane sai ka halakar da shi to za ka biya umilu bi ajarin au bi gairi ajarin aikin da kai an biya ka ko ko ba a biya ka ba wannan ba hula ce ba kana ɗinkin hula sai mutum ya kama yadin hulan shi ka ɗinka mai da gare sai hular ta ɓace ko zaren ya ɓace to biya za ka nun kuma ba za a kalli cewa ɗinkin da za ka mai na hulan da kuɗi ne ko ba da kuɗi ne ba kada ya ce a ɗinkin hula suke so a habawa na kaman kai ai zan ne maka kyauta shikenan ya karɓi garanka da wannan tunda dai ka sai zare da wannan zan maka aikin nan kyauta sai ya batar to ya biya ba za a kalli wai dan kyauta zai dinkin ba ba maganar kyauta zai ya biya shi wala zamana ala sahibul hammami amma mai gidan wanka ko mai hudda da bayi bayin haya to ba zai biya ba idan ka zo za ka gidan bayi bayin wanka galibin mu zariya suke ba a saba ka haya ba amma kana fita zariya suke za gani in ku ka ba zariya ka bar garin gaba daya aha za ka gani tsari sai kai na ɗari uku a ranar kai wasa <laughs> Allah ya sauki saboda haka sai ka je bayi nawa ne cewa yawa aka ce biyar ko goma ko ashirin da kunshin kayanka sai ka aje kayanka sai ka shiga bayi sai aka sace kada ka fito ka ce ma mai bayin mai haya dole kaga inda na aje kayana na ba a ga kayana ba ba abin da ni shi an gano nan ko wala zamana ala sahibi safinati haka nan in ka shiga jirgi mala ya kawo jirgin ruwa ko motar haya ce kai ga mashi liriki ai kai kana karatu ne eh, kai wanka ka shadda yi kenan kasa kayan kabut sai ka shiga gaban mota ka kaki ka zauna mai mota fu ya tafi wane ya ɗauki wannan ya soke wannan a soke kayan wannan a soke wannan a sha kayan ka an soke ka sauka can kana zara idanuwa kai ko wani ba ka so ka taimake shi a soke mai kaya aka zo aka <laughs> wurin sauka ana duba but ba ga ka ce a soke mu kayana ce to zo a soke ma kayan ka ana zuwa ina ka sai ka biya ni karyanka sau ai karyanka kana jin an sauka wani zai sauka ka ba ruwan mai mota da tsara kayan mutane ba abin da ya dame shi in kayan wani ya halaka shi ya halakar da kayan shi da kanki yawonwa so da ka in ka je kada mai mota ce ya samu ka kayan ka ba abin da dame ka kai ma da matsalar shi za ka samu ya eh yi kenan kana nan kana gadin kayanka. in ya tashi sama kayanka, a ina ya sama sai ka kalla abinka? in ko ka kuskure kai shi ta ko ya bar shi a nan bai sa ba ko ya sa wurin ɗauka da ajiyewa sai sau aka sauke kayanka ba abin da mai shi sai a harkar shi wala kira alahu illa alal balagi ba za a ba shi ko titi ba sai ya kai kayan an gane wannan ko sai a sa alama a nan wuri a yau safar ko nawa shi an gane waɗannan abubuwan da